وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وحراس العقيدة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله تعالى خطبتنا تدور حول النجاة باجتناب السبع الموبقات أيها الإخوة تقوى الله عز وجل وصيته لكم ولمن كان قبلكم فاتقوا الله عباد الله واحذروا ما يكون سببا لعذاب الله عز وجل فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزاكي وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات عباد الله فهذه السبع المهلكات توقئ صاحبها والعياذ بالله في عذاب الله وتجعله بعيدا عن تكفير السيئات كما قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما عباد الله ومن أكثر هذه المهلكات الشرك بالله وهو أعظم ذنب أتي به الله عز وجل وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله لمن مات عليه يقول عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن الشرك أيها الإخوة صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى سواء كان دعاء أو استغاثة أو طوافا أو نصرا أو غير ذلك لأن الإبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله ومن فعل ذلك فإنه على خطر عظيم ومشرك بالله تعالى عباد الله وأما الموبقات الثانية والتي لا تقل خطورة خطورة عن الشرك فهي السهر والسهر مظهر من مظاهر الكفر وعمل من أعمال الشيطان من تعلمه أو عمله فقد كفر يقول فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله والساهر أخطاره عظيمة فقد يتعاطى ما يحصل به موت الإنسان قد يتعاطى ما يفرق بينه وبين زوجته وقد يتعاطى أشياء تضر الإنسان ضررا بينا فأضراره كثيرة وشروره عظيمة وهو كافر كما قال الله جل وعلا عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فدل ذلك على أن الساهر يكفر متى تعلم السهر أو عمل به كفر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله أيها الإخوة وأما الموبقات الثالثة فهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالهاب هذه الجريمة الشنيعة يقول الله تبارك وتعالى عنها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقد توعد الله عز وجل وعيدا شديدا كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين بالقتل ظلما وعدوانا فقال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأد له عذابا عظيما وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وعمل مبقات الرابعة عباد الله فإنها أكل الربا يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وفي الحديث الذي صحاب الألباني يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا ثلاثة وسبعون بابا وأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم فشأن الربا شأن خطير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode الله سبحانه وتعالى wa ta'ala wanda ya yini na bayan sallah yau sati ɗaya kenan da sallah wanda a yau ina ga muna sha bakwai ga wannan wata na zulhijja ba za mu gushe muna addu'a ga 'yan uwanmu da suka je aiki na hajji Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana gaba ɗaya da su kuma Allah ya damu da su gina ta lafiya ƴan uwa masu girma unwa na mu na yau shine babban rabo samun tsira dangane da nisantan waɗansu miyagun abubuwa guda bakwai wanda ya tabbata a cikin hadisi na sahabi abu huraira ruwayan al'imam Buhari, hadisi ne tabbatacce manzon allah tsira da aminci allah tabbata a gare shi yana cewa a gamin da abu huraira ya faɗa annabi ya ce istanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci manya-manyan abubuwa guda bakwai wa'inda suke halakar da dan adam abubuwan da suke halakar da dan adam kenan wannan yana nuna mana dalili ne cewa manzon Allah malami ne kuma dalili ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ake faɗa addal amana ya isar da amanar da aka bashi ya gabatar wa al'umma da abin da zai amfane su ga waɗansu abubuwa guda bakwai ne muhammad yake fara yake cewa ku ne sun ci abubuwa guda bakwai da yake harkar da ɗan adam sai sabai suka ce me wannan ya rasulallah kenan sahabbai kullum a gaban manzon Allah suna neman alheri manzon Allah sai ce ashirku billah shirka da Allah subhanahu wa ta'ala kana bautan Allah kana bautan dudu yan uwa masu girma a wannan zamani da muke ciki bincike ya nuna waɗanda suka fi yin kafirci na shirka babu kamar musulmai a cikin 100% at least 75 musulmai ne suke ɗauka na farko neman shugabanci neman shuhura zalunci hasada ta yana kai mutane daga sun bar nan sun je niger sun je sudan sun je china sun je india sun je iraki wanda tarihi ya nuna manyan matsafan duniya daga nan suka fito to haka za a ga mutane mu a nan kasan za su je neman abun duniya a wa wayannan mutane to annai muhammad yake cewa ku nisanci shirka shirka Allah baya so idan kai shirka to Allah ba zai taba karban ba abinda kawai za zaka yi Allah ya ka, wala shi ne shirka domin kowane irin zunubai Allah subhanahu wa ta'ala yana gafartawa in Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafara ga mutumin da ya mutu yana kafin shirka amma duk abin da bai kai girman wannan din ba shi ma liman yasha ne sai Allah ya ga dama kuma duk wanda ya shirka nasi ne tabbatar Allah ya haramta mashi shigan aljanna ba zai taba shigan aljanna ba ko ba za a karɓe ka gaban Allah ba in ka zo da fiska da shirka yau ma la malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim qalbu salim malaman mu suka ce zuciyar da babu nifas munafunci, babu hasada babu keta babu kafirci irin ta shirka to in ka je gaban Allah duk sauran lange ne za a iya maka bincike a yafe amma wallahi mushriki ba ba ba a yafe maka har abada to da yake ne yan uwa abu na biyu sihiri bala'i ne wa sihiru kagarkin tsafi ne wanda sihiri da shirka fara alaƙa da juna domin duk ɗan sihiri mushriki ne mai rufa ido duk abin da za ka yi roƙi Allah to kana gani Allah yana maka jinkiri Allah yana maka jinkiri aiki Allah aka roƙe shi zai ɗauki lokaci a to ga ci yanzu yanka yanzu ka je a maka yanzu yanzu to sihiri ka ne duk mai sihiri arne ne muhammad ya faɗa cikin hadisi duk wanda ya je wurin ɗan duba man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wa alihi Don da ya jaura dan duba ko matsafi ya kuma yi imani da abin da ya gaya masa A muhammad ya ce wanda ya karanta abin da annabi zo shi qur'ani kenan ka karanta Allah ka karanta qur'ani ka karanta ne ka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri bai da amfani abu na uku manzo Allah ya ce wa qatlun nafs kashe rai a don za ka kashe mutum don ne me maka idan kai hakuri ma da mai kisan yin haƙuri da kai wancan ma zai mutu abun shi sai ka kashe shi don kuna neman matsayi tare ka tura yan iska su dake shi kwana nuna matsayin za a baka yan uwa a kai hankali nisa manzo Allah faɗa cikin hadisi da za a kashe mumini daya to gara koyi ma ya karwata a duniya ka kashe rai wanda Allah ya haramta a wane kai sannan ya ce abu na gaba akalin riba cin riba ba da bashi da ruwa wani shi ne su? za mu baka kudi kana bukata za mu baka 250 miliyan amma ta yi da muwanya za ka dama da 200 miliyan ka amince jikinka na rawa eh kana ganin kudin su ai bai da albarka ba yi da ba cire albarkar ake yi sai lalace sai a maka masifa ba ku ga motar ma yanzu moto guda ɗaya ta yi karamar nan 3 point nawa ne 2 billion ko nawa ne kudi ba jama'a rututu mota baya daya biliyan kuwa da wasu tsaruka a ba jama'a kuma mutum na kafafa. duk masu wannan kalwa ga ba su fi da zakka ba su fi ba kama yan uwansu alfahari ne kawai ba wanda yara gajin daɗi a rayuwa amma kai abin da ya kamata ma ɗan uwa saka baka ba cin riba haramun ne sannan wa aklu malin cin dukiyar marayu wani ya rasa an bar maka ajiyan kudi Allah ya ce ka baki kayan shi dan ya girma ubangiji ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira haka Allah ya faɗa duk mai cin dukiyar maraya wuta yake ci wallahi ko mai taimakawa maraya mazalla ya ce haka za mu shiga aljanna da shi kamuna da kamuna haka annabi fara saboda haka abu na gaba wanda za a je a shirya za a je filin fagen fama ya gudu to kaga wannan tun ba ya jage muke yi ba harkan ka yi zagon kasa to wallahi kana fadawa ciki sannan sai yan zargi masu zargin mutane bayan Allah na gari kaga bayan Allah na gari ka rika aibunta su kana musu barki musamman mata ka gama shirin musulunci ka ce a hau wanda ai sai kaza ai hijabin iska ne hijabi fi shari'a ne ce a sa niqab hijab safa menene shari'a ne sai ka gama shirin musulunci sai wani lalatacce sai zage ta to kaga yana zagin wa yana zagin sha'air addinin mu yake aibuntawa to zaka yan uwa masu girma a nisanci manyan manyan laifuffuka Allah ya ce in tashtani bu kaba'ira ma hauna anhu an kun sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima ka za ku ne santi manyan manyan laifuka to Allah subhanahu wata'ala yayi muku alkawarin kanana ma zai dinga share muku ɗan uwa masu girma ubangiji subhanahu wata'ala ya samu dace Allah ya sanya albarka a rayuwar mu Allah ya taimake mu wannan makaranta namu Allah muna roƙonka ka sanya wa wannan makaranta na mu albarka Allah ka sanya makarantar mu albarka Allah ka sanya makarantar mu albarka baya ka san wannan makaranta Allah ka sanya musu albarka Daliban ma Allah ka sanya musu albarka yan uwa akwai shugaban musulun umma na biyu mataimakinsa da aka ba shi matsayin din na biji muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya masa jagoranta wannan matsayi duk shi ɗanancin da zai iya zuwa ya kawo masa matsala Allah ya tarwata Allah ya kawo mana ci gaba a rayuwar mu gaba ɗaya Allah ya taimake mu Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana umu ila salatikum yarhamukumullah